a yau da misalin karfe goma ne wanda ba a san kowa ne ba ya afka wata makarantar firamare da ake kira jabi da ke karamar hukumar kwai kusar a jihar bondo doke da adda inda ya fada wani aji ya kuma dinga saran kan mai uwa da wabi kan waɗannan ɗalibai wanda hakan har ya sanadiyar mutuwar ɗalibai guda biyu a ciki wanda hakan da ya sa aka dakatar da karatu a wannan makarantar ganin yadda ɗaliban suka fice a kiɗime yayin da wasu kuma suka arce ɗauke da raunukan saran addan rahotanni da ke fitowa daga garin kwai kusar ɗin da yana nuni da cewa tuni ma'aikatan wannan makarantar suka yi kukan kura suka kuma da dafe wannan mutumin dauke da wannan adda wanda aka ce har ya ma sari ɗaya daga cikin malamar wannan makarantar da kuma wasu ɗaliban da dama sai dai rahotannin ya tabbatar da cewa yanzu hakan guda biyu daga ciki sun riga da sun mutu har ma an yi jana'izan su gama da irin ƙarin haske da wasu bayanai da na samu daga garin kwai kusar ɗin da kuma ke nuna aukuwar wannan lamarin kamar haka. Ina kwaya. To na san kana da labarin abin da ya faru. Ina wurin ma. wani ya fito ne daga gefen gari eh gefe kamar makarantar yana yana iyaka da gefen gari to akwai kofa kuma ta baya to da ya shigo sai ni so class to da ya nufi class sai ya samu yara sai sun waje girba kansu da adda to da adda ya shigo makaranta eh da adda ya shigo makaranta to kafin an kasa ko ta malama kuma tana tana bakin class irin nebo class nan haka yawwa sai ta taho tana tahowa sai ni sai ta zai sare ta sai ta dago hannu sai ya sare sai ta sai sare hannunta already yanzu malamai ita ma tana yanzu kamar yara nawa ne wanda ya jima rauni a yara biyu dai sun mutu uku nawa ne aka jima rauni da masu uku ne wanda aka jima rauni har yanzu ana kan tantancewa amma akwai guda uku a ƙasa guda nawa ne suka mutu guda biyu ne suka mutu sannan kuma guda nawa ne suke da rauni yanzu haka wanda suke rauni haka guda biyu amma sun fi biyu gaskiya wanda suke kasa eh wanda suke kasa ban gane ba wanda aka jiwa rauni eh ta san eh ta san ah, in kira an tantance wayan su yanzu sun gudu ai eh haka yawa wanda aka samu yanzu wanda suka ji rauni din guda uku amma muna samun information a gefe gefe wayan su yara sun gudu yawan su yara to ka ana na ana ne su ne saboda a tattaro su a ga a yi tilitin din abu domin ni da mama ne makaranta ne to kamar wani eh. mutumin dan gari ne ko kuma bako ne eh a takaice dai ana cewa fulani ne ba ba dan gari bane ba dan cikin gari bane a ba dan a ba bone eh, akwai eh, alamun kamar kawa ne gare game da shi ko kuma alamun lafiyar salau eh to gaskiya akwai alamun kawai idan je shigo din yana kabara eh sai yara guda uku a guda biyu da aka ce sun mutu guda biyu a takaice sun mutu yanzu ma mun tada daga janaizo an kama shi ne ko ya aka yi yanzu haka an kama shi yana hannun security kamar kamar karfe nawa ne abin ya faru eh at least goma da wani abu ne goma na na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ta hanyar sadarwar sada zumunta na wazawa wato DSP Victor Isoko, game da akwai wannan lamarin sai da har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wata amsa da na samu daga gare shi Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya